FM mita uku da kuma wasu tashoshin FM a wasu kasashen Afirka. Masu sauraro, mai Masani Abdulmumin ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe uku daidai agogon Najeriya da Nijar wato biyu daidai agogon GMT da Ghana. a cikin shirin za ku ji cewa abokan hamayyar siyasar shugaba macron na faransa sun zarge shi da yunkurin jefa makomar kasar a cikin barazana a hukumance dakarar amurka sun soma ficewa daga jamhuriyar nijar a najeriya bayan wata biyar gwamnatin jihar plateau ta ɗage dokar hana yawo da ta kakaba a ƙaramin hukumar mulki ta mangu da kewayenta ya mun ji daɗi kwarai da gaske domin wannan shi ya ba mu dama mutane suna walwala suna zagawa dai ka zaga ka samu ga fulani suna kiwo makafin suna noma a wannan lokacin To a yau kuma tawagar Super Eagles ta Najeriya za ta fafata da 'yan wasan Benin a kokarin neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya sai dai ganin wasannin su na baya can jar suka tashi kowane shiri suka yi ko suke ciki a yanzu. sun ɗan wasan nan fiye da na sauran Afirka ma da muhimmanci ga yi su. Na farko Benin yawanci akwai 'yan Najeriya ma da suke buga su Ko mutane a sun nuna damuwa da yawa amma su gane cewa akwai ragowar wasanni guda bakwai wanda za a yi nan gaba. Shirin zai kai har Sudan da kasar Ghana amma sai bayan Buhari Muhammad Fage ya gabatar da labaran duniya. Shugabannin siyasa a Faransa sun yi gargadi game da sakamakon da matakin shugaba Macron zai iya janyewa na gudanar da kwarya-kwaryen zaɓe da aka yi da da mayar da martani kan nasarar da masu ra'ayin rikau suka samu a zaɓukan nahiyar Turai. Shugabar jam'iyyar ko kuma shugaban jam'iyyar Socialist Oliver Faux ya yi kira da a kafa wata haɗaka domin fafata da jam'iyyar ta masu ra'ayin riƙau. Shugabar birnin Paris, Anne Hidalgo, ta ce bai kamata a sake shirya wani zaɓe ba yayin da ake dab da fara wasannin Olympics. Jam'iyyar masu ra'ayin rikan ta yi maraba da sakamakon zaɓen da ya bayar da mamaki. Tana cewa ta shirya domin tunkarar komai. Goyon bayan da ake nuna wa jam'iyyar masu ra'ayin riƙau a nahiyar Turai ya ƙara bayyana a mafi yawan ƙasashen da ke da ƙarfin tattalin arziki a zaben da aka yi a ranar Lahadi. A Italiya, jam'iyyar Firaminista Giorgia Meloni ce ta samu nasara, yayin da a Jamus jam'iyyar masu ra'ayin rikau ta ADF e ta tura jam'iyyar shugaban gwamnatin ƙasar Olaf Scholz ta koma matsayi na uku. Jam'iyyar ta wato jam'iyyar ta masu ra'ayin riƙau ita ce za ta zama tana da mafi rinjaye a sabuwar jam'iyyar majalisar turai kakakin Fada kremlin dmitry peskov ya ce ɗauke ƙara samu a faɗin turai sakataren harkokin wajen amurka ya isa masar a ziyarar da yake yi a yankin gabas ta tsakiya wato karo na takwas tun bayan fara yakin gaza anthony blinken zai nemo goyon bayan masu ruwa da tsaki ne domin tsagaita wuta a yakin da ake a gaza Publicly, much of Mr. Blinken's visit to the region will be about urging Arab leaders. Wakilin BBC ya ce yayin ziyarar zai shawarci shugabannin Larabawa su matsawa Hamas da amince da yarjejeniyar tsagaita wuta da shugaba Biden ya gabatar a karshen watan jiya. Mr. Blinken zai je Isra'ila a ranar Litinin domin tattaunawa da Firaministan ƙasar Benjamin Netanyahu. Labarin duniyar na zuwa ne daga nan sashen Hausa na BBC. Ƙungiyar ba da agaji ta likitocin duniya Medicine Sans Frontier ta yi bayanin harin da aka kai asibiti na ƙarshe da ke aiki a yankin alfashar da ke Sudan. Kungiyar ta ce wasu dakarun RSF bakwai ne suka kutsa kai cikin asibitin a ranar Asabar suka ce dole a kulle asibitin baki daya kamar yadda wani jami'i ya bayyana. Two cars with seven soldiers Maximilian Kowalski yake cewa wasu motoci biyu ne da sojoji bakwai suka shigo asibitin suka kama harbi suka sace kayayyaki da wata motar asibiti ta kungiyarmu. mu. ya ce an yi sa'a lokacin majinyatan da ke asibitin ba su fi goma ba domin an fara aikin kwashe su tare da magungunan da ke asibitin A ana mayar da su wani asibiti na daban tun a farkon wannan makon jami'an kungiyar yanzu haka suna ta yunkurin gyara asibiti wanda babu wuta babu ruwa a cikinsa. garin alfashir shine gari na ƙarshe a yankin dafur da baya ƙarƙashin dakarun rsf ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta real madrid ta lashe kofin zakarin nahiyar turai a bana ta ce ba za ta shiga gasar zakarin nahiyoyin duniya ba ta wannan shekarar saboda kuɗin gasar ba su taka kara sun karya ba hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ce ke shirya gasar wadda aka wato sauyawa fasali kuma za a gudanar da ita ne a bana a Amurka. Carlo Ancelotti is adamant his side won't play and he believes the 20 million. Wakiliyar BBC ta ce kocin Real Madrid Carlo Ancelotti ya dage cewa kungiyarsa ba za ta buga gasar ba. Yana cewa dala miliyan 20 da za a ci a matsayin kudin gasar sun yi kaɗan. Za a gayyaci manyan kungiyoyin duniya zuwa gasar wadda ake sa ran za a faɗaɗa ta zuwa kungiyoyi 32. To ƙarshen labarin duniya kenan daga nan sashen Hausa na BBC. To a gaida Buhari Muhammad Fage da labaran duniya. kuma rahotanni kamar yadda watakila aka ji a cikin labaran duniya abokan hamayyar shugaban faransa emmanuel macron sun zarge shi da jefa makomar kasar a cikin barazana bayan martani kan sakamakon zaben yan majalisar dokokin turai inda ya nemi a yi zaben cikin gida domin tabbatar da abin da yake faɗi mr macron ya ce ya yi waɗannan kalamai ne domin tabbatar wa duniya ƙwarin gwiwar da yake da shi kan al'ummar faransa bayan abokansa sun sha kayi a hannun masu ra'ayin raƙau ga rahoton bilkisu baban gida shugabannin siyasa a ƙasar ta faransa sun yi gargaɗi game da mummunan sakamakon matakin shugaban macron na yin kiran da a gudanar da zaben gaggawa na bazata a wani martani ga samun galibar masu ra'ayin rikau a zaɓukan nahiyar turai shugaban jami'ar socialist olivier faure ya yi kiran da a ɗauki kwakwaran mataki a kan masu ra'ayin rikau jam'iyyar masu ra'ayin rikau ta resemblement national ta yi lalimar habin da gudanar da wannan zaɓe na bazata suna mai cewa a shirye suke Yunel Barot shine ministan harkokin kasashen turai na kasar Faransa ya kuma shaida BBC cewa jam'iyyar Renaissance ta Mr. Macron ta taɓa takawa masu ra'ayin riƙau birki a baya. when you're engaged into politics, you don't uh, fear about risks. What matters ya ce muddin ka shiga fagen siyasa ba baka fargaba game da duk wata barazana abin da ke da muhimmanci shine ayyukan siyasa da dandalin irin manufofin siyasar da zaka gabatar wa 'yan kasar ka mun samu galaba akan 'yan jam'iyyar populist da nationalist a shekarar 2017 da kuma shekarar 2022 ina da yakinin cewa za mu sake kayar da su a wannan shekarar ma amma kuma magajiyar garin birnin paris kuma ya jam'iyyar socialist an hidalgo ta ce sake gudanar da wani zaben a dab da fara gasar wasan olympic babu kwanciyar hankali a ciki amma shugaban kwamitin shirin gasar wasan olympic na kasa da kasa ioc thomas bach ya ce rudanin siyasa a kasar faransa ba zai shafi wasannin birnin paris ba yana kuma magana ne da manema labarai lokacin wani taro a birnin na paris ya ce waɗannan tsare-tsaren siyasa ne da ba za su haifar da cikas wasannin ba muna ganin alamar haɗin kai a cikin gasar wasannin olympic na shekarar 2024 a birnin na paris kuma za ka ga alamu na tsananin yadda ake son wasan a nan faransa za ta gudanar da zabuka. za a samu sabuwar majalisar dokoki da sabuwar gwamnati kuma kowa zai mara wa gasar wasan olympics baya ne euh, euh, nuna goyon baya ga masu ra'ayin riko ya karu a cikin manyan kasashen turai a zaben ranar lahadi a gaida bilkisu baban gida da wannan rahoton idan muka je najeriya kuma gwamnatin jihar plateau ce ta bayar da sanarwar ɗage dokar hana yawo da ta saka tun a watan janairu wannan shekara a karamar hukumar mulki ta mangu da kewaye gwamnan jihar kalifan ne haka dokar har na tsawon awa 24 a kowace rana bayan wani harin da wasu da ake zargin 'yan bindiga ne suka kai a ƙauyukan punshit da sabon gari inda suka kashe akalla mutum sha uku tare da jirga ta ƙarin wasu baya ga ƙona gidajen jama'a da dama gwamnatin plateau ta bayyana cewa an saka dokar ne domin a samar da cikakken tsaro da zaman lafiya tsakanin ƙabilu daban-daban da ke faɗin jihar ga rahoton zubairu ahmad watanni biyar kenan da saka dokar da ta haramci ga al'ummar yankin na karamar hukumar mulki ta mango da kewaye na fita wajen sai ga shi gwamnatin jihar ta fitar da wannan sanarwar dakatar da tsohon umarnin gwamnan jihar kalin mutuwan ya ce sun dauki matakin ne bayan da aka lura da wanzar zaman lafiya a yankunan da rikicin ya shafa da farko kazalika an duba mahimmancin ba jama'a damar ci gaba da gudanar da noma da kiwo da sauran sana'o'i to ya al'ummomin yankunan na mangu suka ji da wannan mataki Bala Yahaya Bello Shanonu shine shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Mete Allah a Mangu ya ce sun yaba da matakin. Gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske. domin wannan daga shi ya ba mu dama mutane suna walwala suna zagawa dai ka zaga ka samu ga fulani suna kiwo eh, makafin suna noma a wannan lokacin sai dai akwai wasu gurare wanda har yanzu a kabilan fulani ba su iya zuwa saboda rashin tsaro wasu ka gurare kamar mangun amfan kiran da kombun wanda ba ne dai ba zai iya zuwa wannan guraren ba to ganin cewa an kwashe kusan watanni hudu zuwa biyar da saka wannan doka ta ta hana yawo wani hali yanzu al'ummar fulani da sauran kabilu daban-daban da ke nan jihar plateau suke eh to a gaskiya halin da ake ciki shekaran da ya wuce ba a yi noma ba gashi kuma bana abinci ya yi tsada da fulani da magabul gabaɗe kabilun da suke zama a wannan aziz a gaskiya ana cikin damuwa musamman waɗanda suke cikin damuwa sosai waɗanda wannan rikicin ya safe su abinda za a ci ma yanzu damuwa ne su ma al'ummar magabul da sauran kabilun yankin sun yi maraba da cire wannan dokar hana fita Mantu Wajal wani mazaunin Mangune ya ce al'umma da dama sun tagayyara lokacin da aka sanya dokar hana yawon musamman manoma da suka tafka hasara amma yanzu za a iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Cire wannan dokar gaskiya yana da kyau domin kaga yanzu shi ne lokacin noma kuma mutane ya kamata su dan shiga gona amma kaga da wannan dokan ya rage harkan tafiya gona ko ma wanda yake tafiya kiwo ne dokar nan ya rage masha don akwai abubuwan da zaka yi bayan ka dawo daga gona ne to wace shawara yanzu kuke da ita ga sauran al'umma na ganin an haɗa kai an zauna lafiya da kuma ita gwamnatin jihar Filatu. Mu gaya mu juna gaskiya me yake faruwa wannan. Abin da zai yi kyau yanzu a yi akan wannan abu shine maganar tsaro a sake ba da karfi a kan tsoro kuma a kawo ganiya makiyaya ko mun ki komo so dole mu zauna tare daraktan yada labarai na gwamnatin jihar Filato Gen Bere ya shaida min cewa an lura da samun cikakken zaman lafiya ne a Mango da kewaye kafin cire wannan dokar mun gode wa ubangiji da mu su da ba mu zaman lafiya musamman a Mango kun san da cewa gwamnati ta sa doka ta face kuma yanzu an daga ta domin a ba mutane dama su yi gudanar da ayyukansu na muna roka cewa ba abin da ya fi zaman lafiya idan a akwai zaman lafiya akwai abubuwa da yawa da za mu a musamman daga ta bangaren gwamnati. A bayanin da gwamnatin jihar Plateau ta yi ta bayyana cewa ta cire wannan dokar ne ta hana yawo domin a ba al'umma damar fita su yi noma da sauran sana'o'insu. Shin kun lura cewa an samu cikakken zaman lafiya a waɗannan yankunan? eh to a yadda muke kokari yanzu shine a yadda muke ciki yanzu akwai akwai zaman lafiya na na na, na shigowa a watan janairun wannan shekara ne gwamnatin Filato ta bayyana damuwar cewa wasu mutane na son haddasa rikici a jihar duk da kokarin gwamnatoci na kawo karshen ayyukan waɗanda ta kira 'yan ta'adda inda gwamnan jihar Kalin Mutuwank ya ɗauki matakin sanya dokar hana fita a Mangu a bisa abin da ya bayyana da dalilai na tabarbarewar tsaro a yankin Zubairu Ahmad. bbc hausa a abuja najeriya To a jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da Najeriya gwamnatin Amurka ce ta fara janye dakaranta daga kasar. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce sojojin tafiye da 200 tare da kayan aikin su sun fice daga kasar. Tun bayan yarjejeniyar da kasashen biyu suka cimma a watan Mayun da ya gabata. Gara Liya Zubairu da ci gaban wannan rahoton. A wani taron manema labarai da kasashen biyu suka kira suka sanar da janyewar sojojin Amurka daga jamhuriyar Nijar a hukumance. A jawabinsa wakilin ma'aikatar tsaron Amurka Manjo General Kenneth Ekman ya ce saukar jirgin rundunar sojin saman Amurka samfarin C-17 Globemaster a wannan rana ya nuna cewa a hukumance Amurka ta fara shirin janye dakarunta daga kasar. Indeed, since the signing of the agreement on the withdrawal of U.S. troops on May 19th, 2024, more than 269 U.S. personnel out of tun bayan aka cimma game da janyewar dakarun amurka a ranar 19 uku tare da ta karin wasu bagaƙo na gidajen jama'a da dama gwamnatin plateau ta bayyana cewa an saka dokar ne domin a samar da cikakken tsaro da zaman lafiya tsakanin kabilu daban-daban da ke fadin jihar ga rahoton zubairu ahmad watanni biyar kenan da saka dokar da ta haramci ga al'ummar yankin na karamar hukumar mulki ta mango da kewaye na fita wajen sai ga shi gwamnatin jihar ta fitar da wannan sanarwar dakatar da tsohon umarnin gwamnan jihar kalin mutuwan ya ce sun ɗauki matakin ne bayan da aka lura da wanzar zaman lafiya a yankunan da rikicin ya shafa da farko kazalika an duba mahimmancin ba jama'a damar ci gaba da gudanar da noma da kiwo da sauran sana'o'i to ya al'ummomin yankunan na mangu suka ji da wannan mataki malam yahaya bello shanonu shine shugaban kungiyar fulani makiyaya ta mai allah a mangu ya ce sun ba da matakin. Gaskiya mun ji daɗi kwarai da gaske. Domin wannan ɗaga ya ba mu dama mutane suna igualás una zagawa dai ka zaga ka samu ga fulani suna kiwo eh, makafin suna noma a wannan lokacin sai dai akwai wasu gurare wanda har yanzu a kabilan fulani ba su iya zuwa saboda rashin tsaro wasu ka gurare kaman mangun amfan da kombun wanda ba fulatani dai ba zai iya zuwa wannan guraren ba to ganin cewa an kwashe kusan watanni hudu zuwa biyar da saka wannan doka ta hana yawo wani hali yanzu al'ummar fulani da sauran kabilu daban-daban daban da ke nan jihar plateau suke e to a gaskiya halin da ake ciki shekaran da ya wuce ba a yi noma ba gashi kuma bana abinci ya yi tsada da fulani da magabul gabaɗe kabilun da suke zama a wannan aziz a gaskiya ana cikin damuwa musamman waɗanda suke cikin damuwa sosai waɗanda wannan rikicin ya safe su abinda za a ci ma yanzu damuwa ne su ma al'ummar magabul da sauran kabilun yankin sun yi maraba da cire wannan dokar hana fita Bantu Wajal wani mazaunin Mangune ya ce al'umma da dama sun tagayyara lokacin da aka sanya dokar hana yawon musamman manoma da suka tafka hasara amma yanzu za a iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Cire wannan dokar gaskiya yana da kyau domin kaga yanzu shi ne lokacin noma kuma mutane ya kamata su dan shiga gona amma kaga da wannan dokan ya rage harkan tafiya gona ko ma wanda yake tafiya kiwo ne dokar nan ya rage mashi don akwai abubuwan da zaka yi bayan ka dawo daga gona ne to wace shawara yanzu kuke da ita ga sauran al'umma na ganin an haɗa kai an zauna lafiya da kuma ita gwamnatin jihar Plateau. Mu gaya mu juna gaskiya me yake faruwa kunnan. Abin da zai yi kyau yanzu a yi akan wannan abun shine maganar tsaro a sake ba da karfi a kan tsoro kuma a kawo ganewa makiyaya mun ki mun su dole mu zauna tare. Daraktan yaɗa labarai na gwamnatin jihar Filato Gen Bere ya shaida min cewa an lura da samun cikakken zaman lafiya ne a mango da kewaye kafin cire wannan dokar. Mun gode wa Ubangiji da mu zarafi da ya bamu zaman lafiya musamman a mango kun san da cewa gwamnati ta sa doka ta face kuma yanzu an daga ta domin a ba mutane dama su yi gudanar da ayyukansu na muna roka cewa ba abin da ya fi zaman lafiya idan akwai zaman lafiya akwai abubuwa da yawa da zamu mora sama daga ta bangaren gwamnati. A bayanin da gwamnatin jihar Plateau ta yi ta bayyana cewa ta cire wannan dokar ne ta hana yawo domin a ba al'umma damar fita su yi noma da sauran sana'o'insu. Shin kun lura cewa an samu cikakken zaman lafiya a waɗannan yankunan? eh to a yadda muke kokari yanzu shine a yadda muke ciki yanzu akwai akwai zaman lafiya na na shigowa a watan janairun wannan shekara ne gwamnatin plateau ta bayyana damuwar cewa wasu mutane na son haddasa rikici a jihar duk da kokarin gwamnatoci na kawo karshen ayyukan waɗanda ta kira 'yan ta'adda inda gwamnan jihar kali mutuwank ya ɗauki matakin sanya dokar hana fita a mangu a bisa abin da ya bayyana da dalilai na tabarbarewar tsaro a yankin zubairu ahmad bbc hausa a abuja najeriya To a jamhuriyar Nijar da ke makwabtaka da Najeriya gwamnatin Amurka ce ta fara janye dakaranta daga kasar. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce sojojin tafiye da 200 tare da kayan aikinsu sun fice daga kasar. Tun bayan yarjejeniyar da kasashen biyu suka cimma a watan Mayun da ya gabata. Gara Liya Zubairu da ci gaban wannan rahoton. A wani taron manema labarai da kasashen biyu suka kira suka sanar da janyewar sojojin Amurka daga jamhuriyar Nijar a hukumance. A jawabinsa wakilin ma'aikatar tsaron Amurka Manjo General Kenneth Ekman ya ce saukar jirgin rundunar sojin zaman Amurka samfarin C-17 Globemaster a wannan rana ya nuna cewa a hukumance Amurka ta fara shirin janye dakaranta daga kasar. Indeed, since the signing of the agreement on the withdrawal of U.S. troops on May 19th, 2024, more U.S. personnel ya ce tun bayan yarjejeniyar da aka cimma game da janyewar dakarun amurka a ranar 19 ga watan mayun da ya gabata sojojin amurka fiye da 269 ne daga cikin 946 suka fice daga kasar tare da wasu tantan na kayan yaki kuma saukar jirgin rundunar sojin sama amurka samfarin c-17 globe ya nuna cewa a hukumance amurka ta fara shirin janye dakaranta daga jamhuriyar niger a ɗayan ɓangaren babban hafsan hafsoshin sojin ƙasa ta jamhuriyar niger ɗin kanal manjo mamman sani kyau ya ce kasashen biyu sun kafa wani kwamitin haɗin gwiwa domin guda da waɗannan ayyuka cikin sauƙi tare da fahimtar juna kuma tuni kwamitin ya bullo da tsarin tafiyar da lamuran da suka shafi sha'anin ba da izinin tashi da saukar jiragen sama da kuma yadda ayar motocin sojojin amurka za su tashi daga wasu garuruwa zuwa yamai da agadas Les représentants des deux parties se sont engagés à ménager aucun effort pour la réussite de ce retrait ya ce game da abubuwan da aka tsara a yajeniya sha tara ga watan mayu bana bangarorin biyu sun amince da buƙatar ɗaukar wasu ƙwararrun sojojin amurka da za su yi aikin tattara kayayyaki a sansanin sojin sama na 101 da ke yamai da kuma sansani na 201 da ke yankin agadas gwamnatin amurka dai ta ce nan da ranar sha tara ga watan satumban da ke tafe ne take fatan kammala aikin janye dakaranta fiye da dubu ɗaya da ke jamhuriyar niger wadda ta tura ƙarƙashin shirinta na yaƙi da ta'addanci a yankin sahel Raliya Zubairu BBC Hausa a Abuja, Nigeria. To da haka agogo muke cewa karfe uku da kwata a Najeriya da ma Nijar biyu da kwata kenan agogon GMT Umai Masani Abdulmomin ke gabatar da shirin rana kai tsaye daga nan sashen Hausa na BBC kuna iya garzaya mu na bbchausa.com domin karanta wasu labaran da muka wallafa babban labarin mu a yanzu na cewa NLC ta yi watsi da naira dubu sittin da biyu kuma ta yi barazanar sake tsinduma yajin aiki a Najeriya kenan.

gaba cikin shirin zamu sake komawa Najeriya inda kamfanin Dangote na Sinotruck da ke Legas ya kaddamar da shirin sarrafawa da hada manyan motoci. Amma yanzu bari mu yada zango a Sudan inda likitoci a ɗaya daga cikin asibitoci na ƙarshe da ke aiki a yankin Alfashar na Sudan suka ce an tilasta musu rufe asibitoci ko rufe asibitin sakamakon wasu harhare da aka kaddamar. Asibitin da ke samun agaji daga kungiyar likitoci ta Medicine Sans Frontier shine na ƙarshe a Alfashar da ake baiwa fararen hula da aka kyautata kulawa ga rahoton bilkisu baban gida an shafe kwanaki da dama ana ba da rahotannin lugudan wutar da ke fadawa kan asibitin birnin tare da haddasa jikkata da mace-mace amma yanzu shaidu na cewa mayakan rundunar rsf sun shiga cikin harabar asibitin a ranar asabar ne dai suka kutsa kai cikin asibitin tare da buɗe wuta da kuma kwashe magunguna da kayan aiki har ma da sace wata motar ɗaukar marasa lafiya tare da farwa ma'aikatan asibitin Ƙungiyar likitocin bada agaji ta Medicine Sans Frontier MSF ta ce sakamakon tashin hankalin tawagarta ta gaza tantance hakikanin gaskiyar waɗanda suka mutu ko jikkata inda ta ƙara da cewa tabbas asibitin na kusa da fagen daga don haka zai ci gaba da kasancewa a rufe a halin yanzu. harin na ranar asabar dai wata alama ce da har ila yau ke nuni da cewa babu dokoki a cikin yakin basasar kasar ta sudan sojojin kasar ta sudan da suka shafe tsawon shekara guda suna fafatawa da mayakan rundunar rsf dai na shan fuskantar zarge-zargen aikata cin zarafi da gallazawa fararen hula a fadin kasar amma ta wani bangaren kuma rundunar rsf ita ma ta tilasta rufe asibitin da ake duba lafiyar fararen hular ana shan ba da rahotannin cewa kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa ce ke mara wa rundunar ta rsf baya zargin da mahukuntan kasar ke musantawa mutane fiye da dubu goma sha biyar ne dai aka kididdige cewa sun rasa rayukansu a fadin kasar tun bayan barkewar tashin hankalin a watan afrilun shekarar 2023 a yayin da kusan miliyan tara suka tsere daga gidajensu rundunar ta rsf ta karbe ikon jihar jazira da ke kudancin khartoum babban birnin kasar ta sudan a cikin watan disamba kana an zarge ta da aikata cin zarafi da gallazawa fararen hula zargin da take shan musantawa rahoton bilkisu baban gida kenan to yayin da 'yan afirka suka rungumi wani salo ko yayi na neman shiga kundin tarihi na guinness world record wata matashiya a ghana fatima zara ta gwada na ta sa'ar ta hanyar koyawa mutane 300 yadda ake hada sabulu a cikin kwanaki uku fatima zara mazauniyar birnin accra ta ce duk da cewa tana neman kafa tarihi a duniya da shiga cikin wannan kundi na bajinta burinta shine karfafawa matasa wajen rungumar sana'o'in dogaro da kai ga dai fahad adam da karin haske a cikin wani rahoton rahoton da ya aiko mana daga birnin Accra. yanzu dai a kasar ghana an samu wata gasa ta rage rage shiga littafin nan na world guinness book of record watakila shine abin da ya hoɓasa wata matashiya fatima zara da aka fi sani da jadawa mai sabulu ta shirya wani taro na karfafawa matasa domin koya musu sana'ar hannu in powerton inda aka wa mutane sama da ɗari uku yin sabulun ruwa garin sabulu sabulun wanka da dai sauransu. mu apply for book of record shi suka ce mu yi sabulu mu yi longest sabulu sabulu da ke da sauri ba wanda na so yi ba ni na so gwada matasa cikin community mu domin muka san ciwo da muke da shi cikin community mu sannan an kama ban ni da Guinness su of Record cikin in ka wani cin cikin community na shi sa na ce no ina ina wada mutane 300 da ma zumuncin mutane 500 plus bayan kammala koyon yadda za su sarrafa sabulai daban-daban na ji ta bakin wasu da suka samu shahada a wannan wuri. Fadila, me baki sha'awa har kika zo kika ce bari ki goyi wannan abu da ina gai zanna da aikin hannu ya mini isu ina da aikin hannu ban ta tambaye kudu wani kamar da an ga ta goda mana da ake yi ni liquid so da wash wangan nan ko kuna yin decide no in tayin sayi ingredient da samu in sayar ma mutane samu kudin in duba kaina sunana maimuna sosai mun koyo sabulun wanka mun koyo floor cleaner wato abin goge kasa eh da liquid soap wato sabulun ruwa kenan eh ga jado ina follow da kan social media ina ga bina take yana mini kyau ni ma ya mini da ni ma yayi wannan taro dai ya samu halartar ɗaruruwan mutane wanda suka zo domin ganewa idanunsu tare da wa shirin ga kuma ra'ayoyin wasu daga ciki abinda da ya fi kwanta da nake yaba mata shine samun ainihin yan mata kusa tsari uku horar da su a koya musu sana'a hannu na yin sabulu da sauri kuma a kyauta kuma wannan abu ne da ya kamata dole na jinjina ba ka samu irin irin haka ko goma ne kawai ka samu a cikin zaune wani ne amma ya kamata a take advantage of abin ga kamar farko kan a zo a yi a gwada muhimmanci abin su fahimci kama abin don suwa ke yi to so dai wani mutu ya ji abu kyauta ne yana duba kamar ba wani abu impactful ba ne amma ka duba kaga kamar mutane sun sa kudi wani na nan taji free ne ta zo gobe ba ta komi da shi duk da kayatarwar da wannan taro ya yi sai dai wasu na ganin har yanzu da yawan al'ummar zango ba sa baiwa irin wannan shirye-shiryen mahimmancin da ya kamata alhaji rabi maude dan masanin hausawan birnin accra ya ba da shawara kamar haka ce neman aikin hannu ko kuma sana'a yana da muhimmanci sosai yan zango kullum nasiyan mu shine a nemi ilimi a nemi aikin hannu an ka samu wannan karfi da ka rufa ma kanka ka rufa ma iyalinka asiri ka zama wani da ke da amfani a cikin unguwa a cikin jihanka Rashin aiki tsakanin matasa dai ya zama ruwan dare a ƙasar Ghana, abin da ya sa wasu masana da suka halarci taron suka yaba da shi kuma suka yi kira da al'ummar zango da su ci gaba da shirya irin wannan tarurruka. Muhammad Fahad Adam sashen Hausa na BBC daga Accra, Ghana. To idan muka sake komawa Najeriya can ma batu ne na taimakawa matasa da kuma inganta tattalin arziki inda kamfanin Dangote na Sina Truck da ke Legas ya kaddamar da shirin sarrafawa da hada manyan motoci dubu goma a kowace shekara. Ana sa ran ayyukan masana'antar ta kera motoci a Najeriya za ta samar da ayyukan yi ga kusan mutum dubu uku a faɗin ƙasar da kuma bunƙasa tattalin arziki. Wakilinmu na Legas Umar Shehu Leman na ɗauke da rahoto. shugaban kamfanin dangote alhaji aliko dangote ya bayyana cewa ya yanke shawarar uh, saka hannun jari a kamfanin hada manyan motoci na Stroke don ɗaukaka darajar kasar da kuma rage shigo da motoci da kasashen waje. Ya kara da cewa masana'antar za ta kira tireloli iri-iri da na tifa da nufin samun wadatuwa a cikin gida da kuma yi wa kasuwannin yankin yammacin Afirka hidima ta nuna wannan mataki wani gagarumin ci gaba ne a Najeriya kuma ya yi daidai da babban burin kasar da ma nahiyar Afirka baki ɗaya na samun sauyi tattalin arziki da kuma iya dogaro da kai. masana'antar sinoko ta yamma Afirka da ke a Lagos za ta kera manyan motoci kusan dubu goma a kowace shekara kana ta bangaren sama da ayyukan yi zai zo da yawan ma'aikata kimanin dubu uku. Masana tattalin arzikin ƙasa kamar Alhaji Shu'aibu Idris sun bayyana cewa mataki na kamfanin sinoko babban nasara ce da Najeriya ta daɗe tana kokarin farfaro da shi. Wannan auratayya da kamfanin Dangote suka shiga da wannan kamfani na ƙasar Sin wato sinoko wani abu ne wanda za mu iya cewa abin alfahari abin jin daɗi abin iya addu'a Allah ya albarkaci wannan aure da aka yi ba dan komai ba saboda ababe guda biyu ko uku na farko dai maimakon ana shigo da motoci daga kasashen ƙetare za a shigo da karafunan da za a zo nan Najeriya a haɗa motan a tada ita kamar yadda da muka yi a jihar kaduna lokacin da ake da kamfanin yin fujo ko a nan Legas lokacin da ake da kamfanin lailan ko a kasar inugu lokacin da ake kamfanin man diesel da yake da kuma na steya da yake bauchi kusan abin da muka yi da a shekaru 1975 zuwa da 80 shine ake kokarin a dawo da shi in allah ya taimake mu wannan abin ya bunƙasa har lokacin da najeriya za ta fara sarrafa ta ma da karafa kaga watakila ma za mu daina shigo da motoci gaba ɗaya kenan sai dai komi a yi shi a nan najeriya To me ganin gwamnatin tarayya za ta taimaka ta bangaren manufofi da kuma sauran abubuwa? Cikin wannan karni da muke ciki wani kamfani ya taso ya zo Najeriya kaga ai dole ai na'am da shi a bashi tallafi misali hutun haraji na wasu ɗan shekaru kuma inda duk za a taimaka a taimaka ka fahimci cewa za a samu ayyukan yi. Masana'antar kera manyan motoci kamar tirela tirela da titiri za ta iya gogayya da sauran kamfanoni a duniya snoko na yammacin afirka dai wani kamfani ne na haɗin gwiwa tare da jarin dala miliyan ɗari wanda za su iya sarrafa kusan manyan motoci dubu goma a duk shekara umar shehu leman bbc hausa daga lagos a Najeriya. To a yau kuma tawagar Super Eagles ta Najeriya za ta fafata da 'yan wasan kasar jamhuriyar Benin a ci gaba da neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya da za a gudanar a shekara ta 2026. Najeriya a yanzu ita ke mataki na biyar a rukunin sa na ca kuma tana fatan ganin ta yi nasara a karon farko a fafatawar su ta yau. Bayan kunnen doki a karawa uku da ta yi da Lesotho da Zimbabwe da kuma wasansu da Afirka ta Kudu na ranar Juma'a. Bashir Hayati Jantile ne mai wakiltar kwamitin da ke kula da waɗannan wasanni a Najeriya kuma yanzu haka yana can ƙasar ta Benin tare da tawagar Super Eagles. Ga kuma ƙarin bayani da ya yi mun dangane da shirye-shiryen su na yau. Domin sauka jiya a Abidjan tare da ɗan bandun nan kuma abin burgewa shi ne ɗan Najeriya kowa yana da tunanin yadda wasan ifa ne wanda aka yi ranar Juma'a a Uyo a Fadihon da South Africa kamar yadda ba a daɗi ba. Wannan kuma wasa da za a yi yanzu da muhimmanci a wurin sun ɗan ƙasar benin da kuma najeriya ta yi guda uku ɗin da ta fi ba a jita ba ta yi canjar guda uku ta da bayan uku wannan shi na hudu wanda za a fara yau wanda idan ta ci ita kuma ta koma ta ce ta ce jagorancin wannan rukuni wanda shi ne mutane ban sani ba ko mutane a sun nuna damuwa da yawa amma su gane cewa akwai ragowar wasanni guda bakwai wanda za a yi nan gaba. Kusan wasanni goma kenan za a yi. Wasanni goma ne. Hmm. yau mun zama da su da safe bayan an yi karin kumallo an tattuna da su da shawarwari da matsayinsu abin shi ne sun ɗan wasan nan fiye da na south africa ma da muhimmanci sun faɗi su na farko binin yawanci akwai 'yan najeriya mara suke maza su na biyu wanda ke uh, wato shi mai koyar da wasa na ganin ganar road ya koyo wanzu club ɗan najeriya shekara shida ya san yan najeriya hmm. mataimakin sa ma a duk kulle ɗan najeriya ne to suna ganin cewa wanda kamar wasa ke tsakanin najeriya da najeriya za su yi mutum da waɗanda suka san su. malam bashir idan aka yi la'akari da wasannin baya da irin rawar da ita tawagar super eagles ɗin ta taka kana ganin a wannan lokaci za ta yi ƙoƙari. kwarai da gaske ai wasan da aka tsare ma na cin kofin afirka na afkon da aka yi a nan abidjan kamar wata biyar da ya wuce su suka zo wasan karshe kowane yan baɗi ne ba canza ba da haka a shirye suke da sanin cewa wasan yana da mahimmanci, kuma sun nuna mana cewa cewa sun ɗan wasan nan kamar cewa shine wasan karshe wanda idan an ci an an Najeriya kofin duniya in ko ba a ci ba akwai matsala to amma su fiye da su wato yadda suke karsashi na sanin muhimmancin wasan shi mu burge mun jagori da muka zo kansu musamman shi mai koyar da wasa ya yi bayanin cewa wannan wasa kalubale ne a gare shi da su ɗan wasan saboda kamar in ake za su buga saboda kamar da na faɗa a baya ce ya nuna a Najeriya yawanci kuma ɗan gwajin ba ɗan Najeriya ya wannan wasa yake a gare ita kasar benin din idan kamar ta yi nasara ko rashin nasara ita benin wasan da ta yi rantuwa wasan ga aita ci eh, zimbabwe bi ban kuɗa sau da haka wannan ya ba ta kwarin gwiwa da ita ma idan ta ci wannan wasan a yau ita ta ta ta koma na ɗaya sau da haka wasan ya da hukumanci gaba gida a wurin su biyun duka. Hayatu Jantili kenan. ɗaya daga cikin kunce mai wakiltar kwamitin da ke kula da wasannin da Najeriya ke na neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya kuma za a fara wannan wasa ne a yau ko za a yi wannan wasa ne a yau da misalin karfe biyar na yamma kenan agogon Najeriya da Nijar. To duka duka da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai dai kafin mu sallama ina tunasar da ku cewa kuna iya zuwa shafinmu na bbchausa.com domin karanta wasu labaran da muka wallafa har da shafinmu na kai tsaye. din Muhammad Annur Muhammad wanda shine tsara wannan shirin Daniel Ocha ya sada ni da ko Umai Masani Mumin. Daga nan sashen Hausa na BBC nake cewa a ci gaba da kasancewa da mu a shirye mu na gaba a huta lafiya. thank you